gundera gundera gundera gundera gundera ga shi nan gundera gundera gundera gundera ah. gundera ya taho gundera ya kwana jiwa eh mana Allah kara maka lafiya. Amin amin. Ni dan tsuntsu mai lolo gashi ana mun ganin wuya ina jin daɗi. Kowa ya ce yana jan ganin bacci na. Eh. To zan yi asarar nashi. Asarar nashi. Gurugub hmm. ji mugun dutse kowa in karo da kai ba zai ji daɗi ba. Eh Kai ne ka tanga sukari ko gina sai Allah sa. Ai lasan ma nake so dama kai. Allah kara ma lafiya. Wannan lasan. Kai ne na ɗaya a duniya a bangaren kyauta. Kai ne eh. mutumin da a tarihin duniya duk wani haɗu da kai sai ka liƙa maku. Na ɗaya a duniya bangaren kyauta dan uwarka ina ka baro ubangiji. Eh a to ai wannan shine kuma yake shi yayi ni. Ha? Kara mun Allah yi maka albarka ai ina kaunar ka yasa kowane lokaci duk wanda yace zai ga bayan ka kai ne ina ka tafi a'a ba shashayi ya zan yi da shi a a amma ke da shashayi wala talahi banza ka duro la sauki iso ga me dan yanzu ne an haife shi ba a haifa ba ba ba mun Ya gida. Lafiya lau. Ya aiki. Lafiya kalau. Madalla. Ya lau. Ya ban saduwa. Wallahi sai alheri. A shekun abun ya samu aiki. Wallahi. A'a. Wallahi. Allah sarki. <laughs> A'a. Taka bani kuɗi gaba ɗaya. Hmm. An nemi albarka. Ni Arziki ya ci ubanna. A ah, ya ci ubanna na gumbur Eh. Mota zan hau inji je jama'are. Hmm. suka ce kudin motar za ka je jama'a da garin madariya Allah sarki jama'a da ta da daga zanje zanje zanje so mutuwa eh, Allah suka ce kudin motar kuma ko dubu biyu uku ne dubu ne eh dan guda dan guda zo kar ka tafi zo waye dan guda zo dan guda Allah Allah ya Allah Allah hada kan mu ji daɗi la kasuwa ubangiji Allah ya ka kasuwa yau ni na sa akwai sa <laughs> ba mu kasuwa Allah ka tufatiya Allah ya Allah ka amsa mini ai ina da hawan lokacin har mafarkin ka nake eh kwarai ina ta tunani da ma zan zo wajen ka ka san mu in muka zo waje sai kaga ana ciniki eh, sai kaga jama'a suna kabba kabba ni kuma hafa addu'a da kaga ina ina ga mu roƙo Allah ne Allah ya sa hannun gaba zuwa magariba an fara sayarwa eh, eh addu'a nawa kai na duk wanda zai zo ba zan sayar ba sai magariba dan yan ko mun ko kulu ne a ah, na ai na addu'a kuma kaga kaga kaga ni fa ni ne na farko a Afirka the best phase one afirka wannan duk shugaban kasar da na je gunsa ina zuwa na bashi hannu lokacin da zai taka raya ce ni ne nan a hakan eh. a hakan kwarai eh, kuwa to in ka ba shugaban kasa hannu ya ci eh To ya kaje ka bai wancan ya ci. Yiwa. Yi eh, wancan. Wancan eh. Yi eh, wancan. Yi. Iya. Yi. Eh. Ka ce. Ka bai ka bai wancan ya ci. Yiwa. A to ka ka dai tuna. Ha? kenan ni dai na san dai nan kuka je kuka taruwa kuna taron ɗiba shinkafa. Ni ba ni ma. Ah, ka ga da Allah ɗan yankon Kai. Ni fa bala'i na. A'udhu billahi. Lokacin da na je gonar raken nan. Eh. Na ka san masu sayar raken. Eh. na zan tare da wani gaba ɗaya wani irin ina irin me sannan da irin guri me ta haɗe man haura gaba ina zuwa kaga wannan wuka da ake ta wannan wuka bala'i ce ina zuwa na eh, dafe nan kafar sai ko na zira ina zira na fara yin kakirkin wadda na farke ta wayo Allah billahi la zilala wa na zare kafar eh. na ce ke kuma tsaya a nan mesa eh, tsaya a nan gama ibar da ke nan na ɗaya a lokacin wannan mesa na ji shugaban ƙasa na farko ah! Gundera, gundera, gundera, gundera, gundera, gundera, gundera. Ba da kirki, ba yabi kowa kuma ya cuci kowa bai kyale kowa ba shi ganin kowa da gashi Ikon Allah. Eh? Ya na ganka da rake me faru? Na na na na. Ya na ganka da rake daga ina ka samu? A gona. Gonar wa ka je ka ɗebo rake. A'a, baba sai dai ka ce gonar waka ne ka siyo rake. Ka saro. Da aure na ka samu kuɗin da ka saro rake kai. Gaskiya Allah ya tafi ta boka. Hmm, gaskiya ne. Mm fa. To. <laughs> Abu yayi kyau. To amma haka ne ku Audu to ai kaga abin da muke faɗa maka. Yanzu inda kana haka ɗan Audu me zai sa mai ta haya gaga da kai ana buɗe baki ana ta ihu kullum. Eh me? Hmm? haka yadda nan ka daɗa bikitarsa da kyau ina ya samu da ya siyo audu ko ba yaro ne karami ba da hankalinsa hmm? yaran da nake so neman aure ma kwanan nan kuma ne wannan da ɗan zaƙin da zaƙi bari ma ko eh. <laughs> mai gida hmm? ni fa na fi gane wa kan ƙarara bincike akan yadda aka yi aka samu kuɗin da kenan kakka tsoka neman idanu eh? wannan fa na tana saboda ita uwar ka ce ni kamar rabi ta kamata guda a ai eh. to ai da ya bani gudan ma sai eh. sai dai ka sha ni wannan raken ba zan sha ba sai na ji daga inda ya fito yau haba wa dan audu raken ma sai an wani bincike akan rake nawa ne jarin raken to ta mai da kai ma yanzu ne sha za ka yi ah, to

da tarkitan labarin mai da ruwan sai ka sha raken tun da dai ka ji ka gani akan duk abin da yaron nan ya zo da shi kai yayi ma daidai ko to Allah ya da sa'a ki rika faɗan alheri